‘Yan uwa da abokan arzikin waɗanda harin bom ɗin tudun birin ya halaka da dama ne da suka halarci taron addu'ar kwanaki arba'in da aka yi a garin. kuma da dama daga cikin waɗansu karatu taron sun ce har yanzu suna cikin damuwa. Sunana Adamu Umar. Duk abin da zan gani ni har yanzu hankali na bai kwanta ba sakamakon rashin 'ya'yana da 'ya'yan dangi da mata mu da muka rasa. Muna cikin tashin hankali har gobe. Mu ana yayata cewan tudun buru wani wurin ma in ka fita aka ce kai dan tudun buru ne yanzu sai a rika fata kallon wai kai mai arziki ne ma yanzu. kuma naira goma bata shiga hannunka ba to kaga akwai matsala idan ba a kawo mu tsaro ba yanzu haka ba ma bacci sunana Muhammadu Sani an fi sani na da alaji Goma mai kukumba tudun biri ga naune kai gashi da yanzu kana kallo ga masallaci na Juma'a wanda aka assasa gini kuma ga gini har ya kai kwas uku wani ya ce ya ɗauki nauyin amma aiki na Kaduna State ko kuma na Federal Government nasu dai ba mu gani ba amma dai na wanda suka ce za su taimaka kai dai ka gani da ya wuce wai sai dai duk da kukan jinki jinkirin cika alkawuran da gwamnatin ta yi da wasu 'yan uwan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suke yi su jagorin al'ummar tudunburin sun ce gwamnati fa tana ƙoƙari. sunana suleiman shu'aibu mai anguwan tudunburin game ga alkawuran da aka yi an soma gudanarwa an so ginin masallaci ga nan kamar yadda kake gani su ma saura kaddamar da gini ne gwamnati za ta zo ta kaddamar makaranta da asibiti gwamnati tana kokari muna godiya Allah ya saka da alkhairi ina Abubakar Musa shugaban matasa na Tidambari to mun yi godiya ga Allah da hamuwa Maha ga wannan kwana arba'in da aka addu'a wa'annan bayan Allah ina kyautun san zaka iya bada kai ma shaida ne akwai lokuta da ka wuto gargada da menene da tabo duka ya dan baka wahala a hanya amma za alhamdulillah ka ko akan hanya za mu ƙara yi ma Allah godiya akan gwamnati mun fara ganin alkawarin da ta dauka akan da muna dan shan wahala minti a talatin amma yanzu a minti goma za ka iya zuwa airport. Dama dai tun farko farkon kai harin masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin Kwamirtaya suka nunar da yiwuwar burus da daukar mataki a bangaren gwamnatin wannan kasa. kuma ya ce gashi nan bayan kwashe sama da kwanaki arba'in har yanzu babu wani abu da aka gani a kas. yau ya kamata a ce wa'annan mutane wani abu ya kai gare su sun fara huce raɗaɗin abin da suka rasa na 'yan uwansu da abokan arziki da kuma dukiyarsu bayan kuma har yanzu duk da kwamitin da gwamnatin jiha ta ce ta kafa wanda shi zai dau alhakin rarraba wani abu har yanzu ba a ga wani abu a ƙasa ba haka na abubuwa da aka alƙawuran yi na gina asibiti da samar da hanyoyi da duk wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa shi ma abu ne wanda yake kwana arba'in ya isa a ce an ga an fara yin wani abu kuma menene dai ya kamata hukumomi su yi abin nan da gaske a sa hankalin mutanen nan ya kwanta domin rasa wasu 'yan uwa da abokan arziki da suka yi musamman akwai iyalan da waɗanda za su je su nemo su kawo a ci su ne suka rasa bai yiwa a ce fiye da kwana kusan arba'in alkawuran da musamman za a ce sanatoci sun yi da gwamnatin tarayya kai a ce har yanzu ba abin da ya zo ga hannun waɗannan mutane lallai lallai ya kamata gwamnati ta yi abin nan da gaske don ta fita zargi daga jama'a babban abin da aka fi sa ran al'ummar tudun burin za su samu cikin gaggawa dai shine tallafin kuɗin da aka tattara sai dai dama tun lokacin ƙaddamar da kwamiti a kan yankin tudun burin gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani. ya ce wasu daga cikin alkawuran kudaden da aka yi fa dole ne sai an bi sahu tukuna. Ko da kuke wannan wuri aka ba ku wannan haƙƙi tun da wannan ibtila'i ya ku kun ta faɗi tashi ku ga ce al'umman nan an nemi musu su kuma lokaci lokaci za mu tsaya mu ji me yake faruwa ku zo ku gaya mana waɗanda suka alkawarin za su ba da gudunmuwa ku bi su su kawo wannan gudunmuwa domin duk wanda ya ce zai bayar haƙin kwamiti ne ku bi su sai sun ba da wannan kuɗi tunda sun gama duniya za su taimaka. Ɗaya daga cikin abubuwan da muryar Amurka ta lura da shi dai shine ɗauke kafafuwan jami'an tsaro a hanyar garin tudun birin da ya saba wa abin da aka gani lokacin da wannan hari ya faru. abin da ya sa manjo yashin kwamirta ya ce akwai matukar buƙatar ganin an zuba jami'an tsaro na dindindin a yankin baki ɗaya. duba da yadda aka riga aka ayyana wa duniya cewa an samu wayannan irin gudunmawa ga wa'annan al'umma ya kamata a ce lallai an karfafa matakan tsaro a yankin saboda gudun wa'anda za su zo su auka musu da niyan cewa su raba su da wannan abu da ake ganin kamar an tara musu. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya.